الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني الله يجيك أنشي Allah ya haskar kabarinsa ya saka mashi da alkhairi ga wannan gagarumin aiki da yawa addinin musulunci muna rokon Allah ya tausasa ya gafarta ga dukkan malaman sunna a kowane zamani a kowace nahiya ta duniya muna ƙara taukidi na addu'a Allah ya ji kan sheka abokan wani gumi kuma almajirinsa na tauhidi sheka ismail idris zakariya wanda ya kafa ƙungiyar wa'azin musulunci jama'a ta yi zarar bida wa ya sunna muna addu'a ga khalifan shi wato a muhammad sani haya jingin na roƙo allah ya taimake shi allah ya ba shi kariya allah ya ba shi nasara a cikin wannan aiki da yake na karantar da sunna allah ya taimaki dukkan mataimakan shi abokan aikinsa a kowace majalisa tun daga matakin ƙasa har zuwa jihohi har zuwa ƙananan hukumomi da rasa yau sha biyar kenan ko sha biyar ga wata ko sha shida sha biyar daidai sha biyar ga watan da ula na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu ga hijira daidai da tara ko goma goma ga watan sha biyu miladiyya shekara 2022 gashi za mu fara karatu kamar da aka saba cikin littafin risala muna cikin babun fil wasaya wal mudabbari wal mukatabi wal mu'taq wa ummil waladi wal wala mun ji wani abu da yawa game da wasiya har ma akan tadabiri da ke, wato mudabbari da mu'taqi amma dai ina tsammanin za mu tashi wata da biyu ko <laughs> takarari mai takarari to babun filwasaya wato babu ne a cikin bayanin wasiyoyi a musulunci da wasiya wadda shari'a ta yarda da ita da wadda ba ta yarda da ita wata ga sun zama tsaya ke to wal mudabbari shi kuma ba ne wanda mai gida ne ya ce na dan na yanta ka bayan bayan nan wato ya ce ka zama ɗa baya gare ni shi ne mudabba sannan mukatabu shi kuma wanda aka yi daura mu kwanta bawa ya sai kai ne ya fanshi kai ne ya ba da wata dukiya don a wata shi wannan shi ne mukatabu wato wanda an kai rubutu da shi daga kitaba ne domin mi domin ga ga al'ada irin waɗannan ko kuma ga shari'a irin waɗannan abubuwa masu muhimmanci rubuta su aka yi eh, mai gida ya rubuta ko ya sa sakatare ne ya rubuta niwa ne na ɗaura bawa na fansa a kaza zai biya cikin shekara kaza zai ba su a kire-kire hashe biya to wannan shine rubutun hansa an gane ko ta kashi kuma abin wata ba haka lokacin tsawaitawa yana yi wa a shi kai tsaye yana yi wa a tsawata shi saboda kafara wato kafara ta azumi ko ta kisa ko abin da ya kama da wannan kuma yana yi wa a tsawata shi ba kai tsaye ba sai a ce to in watan ramadana ya zo ka zama ɗa kaga ya zama mutafin ila ajalin an gane ko Thank you. to shi shine mu'taku umul waladi kuma an ce uwar to ba matarka ba ku yanga ce wadda wadda bai wakata ku gaska? tana ziyara sun sai ta haihu to ko bari ta yi ana ce mata umul waladi balle ma ta haihu ta yana nan ko ɗaya suna da rai wala shi kuma alaka ta da a tsakanin bawa da wanda ya tsaye shi. wato alaka ta mai gida da bara eh, haka in ka ji an ce fulano maula fulanin to abin jibinta ta ne saboda ya yi mai baiwa ya bashi shi da ya wuce to shi kuma wannan alakar da su ta bauta ta gushe to abin da ta yan mai shi shine alakar mai gida da yaro wanda har gado ana yi ta wannan hanya ta jibinta jibinta ta wali ce to mun ji matsalolin wasaya sai ta dabiri wata dabiru abinda ake ce wata dabiri wato mutum ya sa ya mai da ba ne mu dabbari an ya kula rajul li abdihi shine mutum ko namiji ko mace ya ce ma bawa ne ko ta ce ma bawanta ko bai wata an ta mudabbarun kai abin wa ɗaya wuce kake baya gara ile bu dabbarun an anta a an duburin minni ko ka ce kai ba na ɗa kake baya gare ni nan da na bar duniya ta zama ɗa kun ga shi ko wannan ba sai ta addu'a Allah ya samu rabu da mai gida lahiya ko yanzu yanzu kamar ɗan sarauta ko ba haka ba ba ka ɗan sarauta ga cewa ko yanzu yanzu ba ta faɗi eh? ka san ba daidai na ba amma suna yin haka amma ba daidai ba ne mutum ya ce uba ne ya mutu zai ya gade ko dan uwa ne ya mutu zai ya gade shi to ba mai gida ne ya ce ran da dun nan mutu ka zan ɗa to ashe bai fatan ya ga wannan rana a'a ba mallam a'a mallam bawa zai yi fatan ya ga wannan rana to da wuri ya tsaye wata ce yanzu yanzu kaga sai ya bar jiran dakon mutuwa ce kaga sai a huta da wannan eh. amma kan lalle ni ban ga lahin ba nan ba ko addu'a yayi da ta Allah gwada mai ranar da zama da Allah gwada mai ranar da zama da ka san ko sai mutumin ne ya mutu sannan da zai zama da ka nan shiga baya ne to ga ƙa'ida, sun mala ya juzu lahu uhu, in mutum ya yi ta dabiri, ya ce ma ba ne ka zama ɗa baya garan bayan raina ka zama ɗa to bai halatta ya sai da bawan ba duk wada hali ya yi hankuri a dai jira lokaci kada ya taɓa bawan nan ya ce sai da shi walahu hidimatuhu amma yana da haƙƙin bawan shi mai hidima ya mai aikace aikace ya sa shi aiki wannan alaka tana nan wala hunci za a malihi malam ya marar kuma shi mai gidan yana da damar ya cire dukiyar bawan ya mai so a tashi amma da sharaɗin in bai rashin lahiya ba in kan sai da ya garshi rashin ya kama shi ya ce to yanzu ha barin duniya zai yi ba ganawa ya zama ɗa ya ce to bari a amsa dukiya sai bai halarta ba amma in yana lafiya lau ba yana rashin lafiya ba na da dama dukiyar bawa an ce tashi ta amma mai gida ne shi ma da shi da bawan da dukiya ta yi shi ne shi ya ka'ida addini bawa bai da mallaka ta shi yasa aka ce ko da bawa yana da dukiya ba sai ya haita zakka ba don ba mallaka ta yi ta cikakka ba suna ɗaya na sunan dukiya ta ɗaya ne amma ba ta shi ta ba an gane ko an ji alaƙa tsakanin mudabbari da mai gidan shi ko to wala huwa Oha in na ta matan in ku yanga ce mace mutum ya ce wance ke zama ɗaya baya gare ni na ɗaya ta ki bayan raina to yana da damar ya ziyarce ta ma'ana yana yi mu'amala da ita a matsayinta na baiwa ta yi duk da cewa mu dabbara ce kamar an sa lokacin da za ta zama ɗaya bayan ya mutu ala yace wala ya ta'ul mu'takata ila ajalin amma ku yangar da mutum ya tsewata ya sa lokacin da za ta zama ɗaya kamar ya ce bayan shekara guda ko in ramalani ya zagayo ko ga kaka ko ya saukar da ruwan sama ko kuma in wane ya dawo daga tafiya ko in wance mai juna biyu ta haihu ke zama ɗaya kaga an dai lokaci ko ko shekara nawa na an kasa to ta zan mota ka'ila ajalin to ita irin wannan a baya hulɗa da ita ta ta sayar da ita ba shari'a ba ta yadda ya sayar da ita ba bayan ya sa ajalin cewa in lokaci kaza ya zo zai daiwata ta walahu an yastakhdimaha amma yana da dama ya sa ta hidima wato irin aikin barantaka da za a yi wanda wato yaro zai wa mai gidan shi wannan babu komi ta mai irin kamar girke-girke ne ta zan kuku ko ta yi wanke-wanke ko ta yi share-share wannan duka tana yi walahu an yanta zai amalaha kuma yana da damar ya cire dukiyarta ya mai so a tashi malam ya karubul ajalu amma da sharaɗin yin ajali bai kusa ba ajalin da an kasa in bai yi kusa ba to in tana da dukiya yana cewa tawagga na amshe miki kamar yadda ake yawa wancan bawa shi ma mu dabbare mai gida na yasa wa ga dukiya na na amce ta eh. kuma ya halatta gare shi kun ga irin tsari na musulunci game da abin da ya shahi mu'amalar bawa ga mai gidan shi ko da bawan nan ya kama hanyar samun ɗaya wuce dai wato bauta wata matsala ce wata illa ce ga rayuwar ba shi yasa aka ce ɗa ba zai iya saka mahaifin shi ba ko mahaifiyar shi ba wannan ɗawainiya da sun kame haihuwa da hidima in dai ba ya iske uban bawa ba ya sawo shi ya tsewa shi. ko ya iske uwa yanga ce baiwa ce ya sawo ta da kuɗi ya ɗaya wadata to wannan ɗai ne zai ki kusa kusa ya zan ya yi kima kamar ya biya ɗawainar da an kai mai don haka kun ga bauta tana da tsanani matsala ce saboda haka wanda an ka kukuto shi daga bauta an yi mai wani alheri wanda yake babba babba babba mun gode ma Allah da muka sami kanmu ƴaƴaye ba bayi ba muna da yanci muna da walwala to a gaba malam yace wa idza mata fal min sulusihi wal mu'tafa ila ajalin yara asmali mutum ne ya yace baba ne in na mutu ka zama ɗa to sai a duba lokacin da mai gidan ya mutu mi ya bari na dukiya in dai bawan gada ya ce ma ya zama ɗa baya gare kima ta yi ba ta wuce ɗai bisa uku na dukiyar da ya bari ba a gama da bawan da sauran tarkace da ya bari da gidaje da gonaki da sauran da kuɗi tsaba kuɗi ya zan kuɗin bawan nan ba su wuce ɗaya bisa uku ba to bale in sun kasa to sai a zartar da wannan taɗewa wannan bawan ya zama ɗa amma da a ce bawan ɗaya ya bari shi ɗaya na ya bari kaga ya zama gado kenan saboda ba a iya kasa bawa kashi uku a ce an ba shi yanci kashi ɗaya kashi biyu su kuma suna nan kayan magada ba a yin haka nan sai dai a mai da shi gaba ɗaya ya zama ba eh. to kun ga kingi ɗirke ne ya zama ɗa amma bai samu ya zama ɗa ba saboda ba a dace akwai dukiya na yawa ba wal mutaku ila ajalin mira asmali amma ba wanda mutum ya ce mai in in na mutu ka zama zuwa lokaci kaza ka zama da da yasa lokacin to sai mai gidan ya rasu to wannan ɗayauci ne ya yi ƙarfi don haka shi wannan ɗaya ta haɗe aka ko shi ɗaya mutum ne ya bari sai a sallamai a ce kuma ga da ku yi hankuri tun da lalle ya samu yare ga yanci kuma har ya ambata ya ce in ramadana ya dawo ko ga kaka ta zama ɗa ya riga ya haɗe jiran lokacin ɗaya aka kun ga ai lokaci dai ta ya kai kullu ma huwa atin atin duk abin da aka kullu atin karibin duk abin da an ka ambaci zai zo zai zo don haka shi mai gidan rayuwa ta yi mai karamci ta zo da tsawo ba bai ga wannan ajalin da an gasa ba sai ya mutu to wannan ba a wata tashi ko shi ɗaya na a cikin dukiya shi ɗaya bai da wata dukiya sai now eh eh Mm. shi bawan a'a ai shi wannan abin da an kai mai kyauta na an kai mai don haka ba sai ya sa dukiya ta ba amma yanzu idan ya zan an ce in mai gida ya mutu ya zama ɗa to sai ya zan da mai gida ya mutu sai ya zan dukiya ba ta da yawa to in ba wannan dukiya ba sai ya fanshi kai ne ba shi kenan sai ya fanshi kai ne amma dai waccan magana ita ta tashi ta faɗi ka gane ko wani zai iya ta to ai kamar da wanda an ka ce yan ramadana ya zo ka zama ɗa ko watan gobe ka zama ɗa ko in juma'a ta zagayo ranar juma'a na ɗiyauta ka in juma'a ta zagayo kamar shi ma wanda an ka ce bayan mutuwa ta ka zama ɗa kamar sai a ga kamar guda ne kamar kowane ajali na go amma akwai bambanci tsakanin ajalin guda biyu don in mutum ya ce ji watan jibi ai an anyana in an ka ce baɗi an anyana amma in na ce bayan raina yaushe raina zai kare ban sani ba kai baka sani Na ga abu na dunkule don haka shi ya bambanta su na'am in mutum ta dabiri to kaga ita kyauta dai ita an kace mutum na iya ya dawo ko wasiya ina iya ya dawo amma nan gaskiya ɗaya wuce ba ambaci wannan sassarci ba mutum ya ce bawa ne na ɗaya ɗewata ka zuwa lokaci kaza sannan ya ce kai na fasa ko kuma ya ce da na mutu ka zama ɗa sannan da baya ce na soke wannan magana ba a ba da wannan dama ba nan amma dai mu bi mu gani ko muna samu hmm. mu bi can gaba mu gani ko akwai ta ma dai ba a ba shi wannan dama wai za mata wai za mata eh eh to ai waccan wasiya ta wanga shi ko kai tsaye yace in jima'a ta taho ko in watan gobe ka zama ɗa ko baɗi ko ga kaka da an kai kakashin ka ka zama ɗa kaga yana da bambanci da ka ce ko ban da bayan raina ku ɗaya ta min bawa nawa ne kaga wannan sha'awar siya bayan rayuwata ku wa tawani eh. wai za mata idan sayidi ya mutu shi mai gidan bawan mu dabbar min sulsi a na na maimaita wal mukatabu abdun shi kuma bawan da aka daura mu hansa shina nan bawa ma baki alaihi shaywan matukar dai akwai wani abu da ya rage kan shi an gane ko in dai bawa na da aka rubuta ma hansa an ka ce ba da miliyan guda a ɗaya tashi ya biya miliyan ɗin cikin shekara uku yana yana biya yana biya yana biya mai gidan na amsa amma akwai abin da ya rage ko dubu goma sun ka rage to bai zama ɗa ba sai ya yi da biya kai ko dubu guda ya rage bai zama ɗa ba sai ya yi da biyan dubun nan guda eh? a yi an yaye kuma ya yi kyawun hmm. ai Allah ya umarni ta masu gidan bayi su taimaka ma bayan na akan wannan wasa aka fassara cewa su yaye musu wani abu ciki yake amma mustahabbi na in mutum bai aiki da mustahabbi ba ba a zargi ne ba wal kitabatu ja'izatun rubuta fansa halas ne an gane ko rubuta fansa ga bawa mai gida ya amshi kuɗin nan ja'izi ne alama hula abu bisa ga abin da bawa ya yarda da shi wasu sayidu da shi mai gidan bawa min almalin dukiya dama yarjejeniya ta da mai gida da bawa kowa ya yadda akan shi ya bada kaza shi ko zai karbi kaza shi. ya halatta munajjaman wato abin wa taurari wato shine kere kere kere kere shine jama kallatin nujumu aw kasurat taurarin nan sun yi kaɗan ko sun yawa amma ba taurarin sama na aka ne <laughs> ba taurarin sama na aka ne wato yasa ake takotan nazar al-qur'anu munajjama alkur'ani ya sauka tauraro tauraro amma ana kere kere ba wai gaba ɗaya sauka jumlatan wahida ba shi yasa har kafirai suka ce walau na zula alaihi alqur'anu jumlatan wahida me yasa ba a saukar da qur'ani gaba ɗaya ba kamar da aka saukar da taurata da injila da zabur da sauran littattafai qala allah subhanahu kazalika linusabbita bihi ko adaka. mun saukar da shi tauraro tauraro kire kire don mu tabbatar da ƙur'ani ga kirjinka kana haddace yin sannu sannu Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam hadda ƙur'ani da ma'ana tai da tafsiri ne da komi amma kuma cikin hikima ba a saukar da shi gaba ɗaya ba sai aka saukar da shi aya aya wani lokaci sura gaba ɗaya ko kuma gajeruwar sura ko suna don haka tanjimu din nan a nufin kire kire kire ba wai a ce bawa ka samin kuɗi ka kawo musu waiwai ba ko musu tebur a ba haka na ake eh, rubuta fansa ba in ka ce kawo dubu ɗari in ka bani dubu ɗari ka zama ɗa to kasa dubu dari na aka yi cikin shekara uku taurarin na ana iya ta cikin shekara ka ba su so guda kaga ka kasa kuɗin nan na shekara uku shekara kashi uku kenan ko kuma a'a ko wane wata ka kawo kaso cikin shekara ka ba su so goma sha biyu kaga taurari sun ƙara yawa ko ana iya ce mai kuma a za mai sati sati shi kawo ana rubuta duk abin da sati biyu ya kawo kaza sati biyu ya kawo kaza kaga taurarin sun ƙara yawa ko to wanda duk dai an kai yarjejeniya tsakanin mai gida da bawan ya halatta na'am sai bawa an ya halatta shi ba su ya halatta shi ba su ai ka muna iya tuna hadisin barira ko barira ku yanga ce wadda ummul mu'minin Aisha tana hulɗa da ita amma ba baiwarta ta ba amma dai tana biya ta a matsayin sayyidarta ka san cikin mutane akwai wanda jini ya haɗu kuma kana so ne yana son ka tana biya shi don haka tana biya umar mumini na aisha to sai wata rana ba su gidanta sun ka ce mun ɗora miki hansa in ke yadda ki ki kawo kaza ƙa'ida dama cikin shekara uku in ki ba da kuɗi kaza ke zama ɗaya sai barira ta zo wajen mumini na Aisha ta ce sai da ki taimake ni masu gidana sun ɗora mini fansa domin in ba su fansan nan in zama ɗaya sai mumini na Aisha ta ce to in ki ta inda masu gidanki in sun yadda in tattara kuɗin nan in ba su a gaba ɗaya in ni ba su sai ki zama ɗaya ya kai tsaye ba tare da an jira shekara uku ba amma ni ko in ni ba su kuɗi ƙasa to ni adda walitin ki ke koma ya ɗaki na yanzu ba su awwali yanki ba ni awwali yake sai bari na ta sai ta faɗa masu uwayen gidanta sun ka ce ina in ana ba su kuɗi ƙasa a kawo za su amsa su ɗiyauta ta amma su adda wani ce wannan alaƙa ta mai gida da bara ne to tana nan gare su ba ga aisha da ta kasa kuɗin ta ba su to ko da ta dawo tana faɗa ma umar mumini na Aisha ta faɗa musu sun ce ba su yadda ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai ji ana wannan magana ya ce ya magana take ce kaji kaji yadda amin yake sun ce sun tsora mata fansa amma ni ce zan biya su kuɗin su gaba ɗai kashi down amma hani ko ni adda walitin wannan koyan gaɗi amma sun ce ba su yadda ba sai in ana da sharaɗin cewa a kasa musu kuɗi kasa a basu amma su adda walitin koyan gaɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai musu haka nan wannan sharadin da sun ka ba su ya faɗi ya faɗi kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana ata shart duk sharadin da ba ya cikin littafin Allah to batacce ne ko sharadi dari an kai in dai ba su cikin littafin Allah sun ka samu Qur'ani to sun baci don haka ai musu haka nan kai musu kuɗi ƙasa ba dai suna amsa ba da suna amsa aka kai musu kuɗi bayan kai musu kuɗi annabi ya hau mambari ya ce ya wai mutane musulmi da musulunci cikin musulunci suna zuwa suna sharɗan da sharuɗa waɗanda ba su cikin littafin Allah to ku sani duk sharaɗin da mutum ya gitta wanda ya karo da Qur'ani bai cikin littafin Allah ya sa mu Qur'ani to ba ta ce ne yace alwala'u liman a'taka wani bawa ya tambata ga wanda ya tsayauta shi don haka aisha ita ta tsayauta barira ba ita sauwa na ta yi don haka ta sau ta tsayauta to kaga nan umul mu'minin ita ba barira kuɗi amma da barira ce ta samu kuɗin ta kai ga kuɗin ku na shekara uku din nan na zuma muku tsori guda to har yanzu mukataba ce tunda ita tabbiya tabbiya makanta ba a ta ta saukanta ta dai yan ta kanta ne a wale ta tana wajen eh, su'ad da wale ce to kuna wasayidu abinda suka yarda suka yi abin nan wato yarjejeniya a kan shi min almalimin da jaman kallatar juma'a a kasarar fa yana ajaza in bawa ya gaza ya fara biya ya ba da kuɗi ko rabi ya ba su a ko sulusi biyu ba su a biyu kusa uku amma da bayan gaza ya ce shi dai bai iya ci gaba da bidan kuɗi nan yana ba su a a raja'a kan ya dawo bawa wa lahu ya halatta ga sayyidi ma a kaza min abin da ya karba gare shi bai ta to bari mu sa ma kuɗin ka da kabba ne a ai dama bawa ne na ya ka an ƙara mai ƙwazo na ya ɗiya wata kai ne kuma gashi ya gaza sai mai gidan ya rike bawa ne kuma ya ce ya kuɗi wala yu'ajjizuhu illa sultan wato kuma ga ka'idan ba wanda zai tabbatar da gaza bawa sai alkali don sultanu sarki ake ne amma da sarki da alkali dama ko ne saboda yana da ƙarfin mulki fawa dama a sultanu fawa ake ne karhin mulki to alkali dama wakilin sarki ne a yi alkali kotu ai karhin gwamnati na taka amfani da shi ko ba shi bane da yanzu wani malami ya to ya zauna kawai ce ku toyin muku shari'a alka gwamnati ba ta sa shi ba sarki bai sa shi ba ina ya yankawa bai ya yanka amma alkalin da gwamnati ta nada ta hanka ce an ba shi appointment hanka ce ga ka tai ka zauna ko karkashin itace ya zauna in yanka hukunci yi balle har akwai ɗakin da an ka bashi na kotu wanda zai zauna an gane ko saboda haka ya mai karhin mulki a sultani shine mai zartar suwa shi ake ne a sultan alkali ko kuma sarki a can da wuri sarakuna suke yin hadda hukunci ne da bayana sai sarakuna suna ga aiki ya musu yawa suka ce to bari mu naɗa alƙali ya doke muna wannan nauyin da sarakuna shugabannin musulunci hadda sallah su gaba suwa da ba sai sarakunan suka ce kai bari mu rage nauyi mu na liman an gane ko to kamar yadda shugaban musulmi kuma yana iya sa wani minista na kuɗi ko kuma kwamishinan kuɗi ko na gona ko na ilimi duk rage mai aiki na suka duk wakilai ne na ko ba haka ba duk wakilansa na maimakon ya rike ofis za ka shi lokacin da shugaban kasa buhari ya zo ya ce to shi na son shi gyara ma'aikatan man fetur don haka shi a shugaban ƙasa kuma shi a ministan man fetur sai ƙaramin minista na man fetur ko ba haka an kai ma na gani har yanzu ai ba ministan man fetur babu ko ko akwai ƙaramin minista na to yanzu kaga bai saba mu tsarin mulki ba ko bai saba ba ko ya saba eh ya saba <laughs> eh hmm. eh to ai ka san tsarin mulki na muke taya a kan shi amma ka ga shari'a bai saba ba ga shari'a bai saba ba amma tsarin mulki ban karanta tsarin mulki ba gaskiya ina da kwafin constitution na 1999 amma ban karanta ba ina da kwafin penal code amma ban karanta ba shi yasa yanzu tambayi fatawa ga lauyoyi ko babu lauyoyi na nan ga eh babu lauyoyi ko guda wurin ga oh. da harkar lahiya ta ma'allawal ma yana ya bada fatawa ma'allawal yana shi kai shi yana bada fatawa sannan ga malam abdullahi <laughs> ai zama da maɗauki kanwa yana sa farin kai zama da maɗauki kanwa yana sa farin kai haka ba haushe ya to don haka eh, mutum bai ce bawa na ya gaza don haka na mai sai bawa fansar da ya bani na canye don a tabbatar da adalci sai dai an yi wannan a gaban kotu a gaban shugaba cikin gabanin musulunci ba a da talawumi kuma sai bayan an ba shi dama an kara gwada shi an kara jarraba shi inda mai gidan ya kawo magana wajen alkali ko shugaba sarki ya ce to ba na ni tsara muhansa ya fara amma ya gaza sai alkali ko ko sarki sai ya ce to kai ya za a yi gahe ka fara kuma ka ka ka gaza da himin ka lokaci zuwa lokaci kaza ka ci gaba da kawowa ka yi kokari ka ja in ya tahi ya dawo ya ce kai ni dai ban samu ban samu ba an ƙara ba ya dama an gwada shi sannan alkali ya rubuta to ba wa ne ya gaza fansar da an ka ɗaura mishi kun ga akwai adalci ga musulunci ko to idan ta na amina ta ajiza in dai habbawan bai yadda da cewa ya gaza ba to sai a kai wajen alƙali mu kara ga muku mu tsaya nan <coughs> na'am Thank kamar shi mai fansa in mai gida ubangijin bawan ya rasu ai fansa tana na rubuce eh, sai bawan ya yi da cikawa eh, ai hadda bawan ya mutu ma an ce za mu karanta in akwai ɗaya tare da shi don mutuna ya ɗaura fansa da shi da ɗaya ne to yin uban ya mutu an ce ɗayan su yi suwa don su zama ɗaya su eh, sai su gadi ubansu domin mi domin yan wansa ba ta tabbata ba to yanzu dukiyar da shi bawan ya bari mai gida ne zai gade ta ba wai shi ba su ɗaya ne ba don ba ba a gado ne ba ba za a gade shi dukiya ta ta mai gidan wa kullu zati rahimin dukkan ma'abuciya ciki kun gana rahimin mahaifa aka ne ba ga duk mace mai ciki ake ne dukkan mace ku yanga mai ciki fa wala ha danta bi manzilati ha to yana matsayinta eh ya bi ta eh in bai wata yana nan ba in kuma mai an ɗaura mata fansa ya shiga cikin fansa in mudabbara ta ya zan mudabbari in mota kata an kaɗe wata ta ba a ca ba da cikin ki ba cikin ta ma shi ma ɗanta ya ya ya abin don haka nan duk mace wadda an ya haihuwa ta haihu ko abin na cikin ciki ko ya zo duniya to ɗan ta fa wala duha bi dan ɗanta yana nan ga matsayin ta min mukata batin ko hansa sace aka daura mata ɗanta na ciki an mu dabbaratin ko an yi ta dabirinsa Aisha da tadabirin ta aka ce bayan rai ta zama ɗaya to abin da ta haifa ko abin da a cikin ta shi ma yana ci aw mota katin ila ajalin ko an tayauta ta zuwa ajali to yan ajalin nan ya zo ba ita dai ta samu tayauci ba har da ta ko abin da a cikin aw marhunatin ko kuma wato an ba da kuyanga jingina an gane ko to ɗanta na tare da ita ba a raba ta da ɗanta ko kuma cikinta duk suna tare wa waladu ummil waladi kun san dai jingina ko ana ba da jinginar gona ana ba da jinginar mota ana ba da jinginar agogo ko waya da sauransu ana ba da jinginar kuyanga kuma a ajiya ɗaya aka yi zaman kuɗi eh. ciyar da ita da shayar da ita hakkin sayidinta ne don mallaka ta kaya ne na shi ga ba da abinci a ciyar da in kuma an ka ciyar da ita sai ali safa shi. tare da bashi don bashi na tsoka ya bashe ta jingina ashe kaga ya an ka ci su a mai ita sai ali ba bashi ya karu sai sadaka an ka yi kaga wannan kuma wani abu ne da eh a in an ka ba kira'i daban jingina daban eh in jingina ta an kama su mutum ya ce tuwa ne a ina son ka bani rancen dubu ɗari biyar ga gona ta nan ko ga gidana nan yana hannunka ka gane ku to kaga kai sai ka rike gona ko ka rike gidan in gida na in an ka sa 'yan haya sai ka amshi kuɗi ka aje amma ba naka na ba in gona ta shi dai ba ka bari shi nomi gonar don in ka yan nomi gonar jingina ta ta lalace amma kana iya ka ba da wurin wani ya noma amma ba ka yadda kuɗin kira'i ba na mai gonan ne kai abin da ɗaya fa'ida kana rike da gona don ka kada kuɗin ka zuba ce. shi dai an fa'ida ka eh in har za ka noma to akan kira'i za ka noma ka biya kuɗin noman da ka yi eh Eh? Eh. in ka shuka ba in mai gona mai gona dama ya shuke gonar amma yanzu yanzu matsala ta same shi ta bida kuɗi ko shari'a ya kai ko menene sai ya zan har ya watsa shinkafa kuma ta ta yi kusa nina sai ya ba da in gona to tun da ta nina kayan gona nashi ne shi ko wanda ya amshi kira'i sai ya hake gonar in ana son a yi nomanta shi dai wannan mai gonar ba a bari ya nome ta dai an ka bari ya noma to kira'i ya ɓaci da zaran ka ba da wani ya ba kira'i ko da da aro kai yadda abin ya koma gare to yanzu jingina to in dai ka ba da jingina wani ya baka jingina to kakka bari wannan kayan jingina su koma ga hannu ne in suka koma hannu ne to jingina ta ɓace yanzu zai bashin kai Allah ya kawo shi sai a biya ka ran da Allah ya kawo mm Mm. naka na amma ka biya kuɗin kira'i saboda ba ka ta ba ba a yadda mutum ya amfani da kayan jingina ba a abu mai sauki sai a kira manoma a ce yanzu irin gonar gama da a cikin cikin inda yake mai rikon ruwa ba amma ban ruwa sai sai sati sati irin ta nawa aka jingina ta ga shekara ai suna sani in ko busasshe na wanda kwana biyu duk sai an yi ban ruwa ko kullum sai an watsa mai ruwa shi ma ana iya sanin cagawa da ya kamata a yi jingina an san wanda za a yi eh awo to kaga ba an yi abin musa ga jahilci Eh, ba bisa ilimi an kai ma ai za mu karanta mun karanta don mu wuce babin ciniki ai abin da aka ce in mutum ya ba da jingina 'ya'yan itace a gona ko gonar itace to 'ya'yan itacen na mai gonan nan 'ya'yan itacen na mai gona ne haka nan in mutum ya ba da ya ba da gida ne jingina to kuɗin haya shi aka kaima shi yadda kuɗin haya ba mallaka wanda an da wanda jingina take ga hannu ne ba shi yasa aka ce wai ya halatta ma inda yardan mai kaya mutum ya amfani da kayan jingina ya halatta kada ya zan bashi da ruwa domin in ya zan ni baka babur ya ce ina son ka bani dubu ɗari biyu roba roba ne yana haka nan yana dubu ɗari biyu ka bani dubu ɗari biyu zuwa wata guda ko wata biyu in kama ka ya amshi babur to zuwa za a yi a jingine shi a aje shi ya an ga dama a kakkaɓe mai kura in ba a ga dama a bashi da kura ta har lokaci ya yi to wai to malamai suka ce to in ka ce ayyamin an ba ni dama in ranka hawa ne sai na ce eh kana aya hawa wasu sun ka ce ya halatta wasu suka ce a bai yi ba domin hawan nan da nika yi wata fa'ida ta nufi akan bashin da bashin da basuwa wannan yake kuma la ya juzu eh salafan jarra manfa'a ba a son mutum ya ba da rance rance ya mai amfani amma dai malamai suna cewa ah, in babu cutarwa ana iya wannan amfani kamar yanzu kila in mota ce in ba dan wamin dinta yana wa wasu abubuwa su mutu to ka ce an baka dama an san hannun kwarai kake kana rike mota lahiya irin ma lawali wanda ga ta yaya sulululu ba ya gudu kaga ba zai halaka mutan mutane sai ya dan zagaya da ita cikin gari don a yi homin din batiri da sauran <laughs> eh? Hmm. Hmm. Hmm. Eh, a? eh? Mm. Mm. Mm. Eh, abinda ka'ida an ka ce an sa lokaci bai biya ba ya kasa kawowa to in an ga dama na za a ƙara mai bisa ga tausasa ta na ƙara ma lokaci kaza in har bai kawo ba abin da za a yi sai a ce a diba a gani ni ya biyo in ya biyo don dama in za ka ba da bashi a baka jingina kakka yadda ka ashi abin da aka koma baya wanda ba kai darajar bashin ka ba don gudun abin ma shi bai biyan ka kama da ya ka amshi abin da daidai kuɗinka ko wanda ya wuce kuɗinka kaɗan wanda in har mai kayan nan ya kasa biyan baki, sai a ce to a kimanta sai a abin da ya rage a biya shi a mai sa mishi hmm. in kuma zojiya za ta yi sai ta zoji Hmm. kai ba fa jingina ta muka ba haba mu wuce mu wuce lokacin jingina eh eh hmm. an ce za a duba kayan nan da sun ce, shi waɗanda ake shiga a ɓoye su cikin gida ne ko ku waɗanda ba a ɓoye su cikin gida ga ne ake mana in kayan da ake shiga cikin gida ne to ya biya in yace sun ɓace kamar yanzu waya ko agogo ko wani abu wanda ana iya shiga gida da shi to in ya ɓace to wanda ya karɓi jingina ya ɗauki ƙaddara halaka wannan abin amma irin mota da aka ajiye bakin gida ko doki ko wani sa ko abin da ya kama da wannan to in ƙaddara ta zo wani abu ya zo ya sami wannan kayan to shi mai kayan to zai biya bashin da an busa gare shi ko kane da sun halaka ko gare suke ai halaka suka yi tunda Allah ya kawo musu halaka sai in ta'addanci an kai ko an kai sake to an yi ta'addanci ko sake wannan shi ko wannan da ya ta'addanci ko ya sake shari'a na kama shi da sake ne da ya yi ko ta'addanci yan bata an fara satan mota ana satan mota to ya kai ta an ka sata cikin gareji sai barayi sun ka sun ka buge gareji sun ka doke an yi ta'addanci ko waye ba a a eh? wannan da ya samu ta cikin gareji ya ruhe bai yi ta'addanci ba bai yi sake ba to kaga wannan mai motar nan sai ya ɗauki kaddara saboda ko gida ne ana zuwa a buge gambun gareji a ɗauki amma bashi na nan sai ya biya ba lawal ko hasara ta mai yawa hasara kan lalle tana da yawa <laughs> hadda bai yi sake bai yi ta'addanci ba a'a ai <laughs> shari'a na duba wani abu mutum kai ka zan sanadiyya halaka abu ko ba kai ka zan sanadiyya ba in ba ka zan sanadiyya ba to ba a azama ɗaukar hasara ta yi. Allah ya tsawar to eh wato ya ce mun ce um, wa malul abdi ko na ila ajalin aumar hunatin ko wanda aka bayar jingina wa waladu umil waladi min gairi sayyidi bi manzilatiha wato dan ummul waladi. wanda ba ɗan sayidin ba ne to matsayinta yake mun ga yana yiwa shi mai gidan kuyangar ya haihu da ita amma da ya haihu da ita da yake ba aure ne a tsaure gare shi ba sai ta yi istibra'i sai ya bashe ta aure ga wani Mun san ya halatta mutum ya bada kuyanga ta yi aure ga wani to da ya bayar da ita aure ga wani sai ta haihu inda da ne na fa abin da ta haifa ɗa ne to amma yanzu tun da ya ba da aure ga wani ne wanda ya auri baiwa to in bai wannan ta haihu to ɗan ta bawa ne duk da cewa umul da ce dan ba ta wada zama ɗaya ba an gane ko amma kun ga ai bai yiwa kai ɗanka ya zan bawanka ko yana yiwa za haka ku gaskata kuma ka haihu da ita to shari'a ta ɗauki wannan abin da ta haima ɗa ne in namiji ne ko mace an wasa hadisi ma an talid amma rabbata da wannan cewa za a samu yawan bayi da yawan haihuwa da kwayanni shi a baiwa ta haihi wani ɗakin ta saboda in baiwa ta haihi ɗaya to ɗayan nan matsayin ubanta take shi ko ubanta shi a sayyidin wannan ah, baiwar ita ko ɗayan nan ko ɗan na ya ga sun gaji ubansu ba ka ga tana nan yanga, amma abin da ta haifa ɗana matsayin uba yake hmm. wa malul abdi lahu ba dukiyar bawa tashi ce illa an yanta za a wasu sayidu sai in mai gida ya cire dukiyar da gare to nan za mu tashi kon wa malul abdi lahu kon to gashi muna karatun bauta babu bayi ko babu bayi eh? ko da za a yi jihadi ko ai muna da niyyar jihadi in ta kama ko don an yi jihadi ana iya samun kurangi da bayi amma ba jihadin boko haram ba hmm. eh ina jin yana zagaya su sojojin suna musunta ta mata dubu biyar ko mata dubu biyar an ka zubar da cikunan su saboda cikunan yan boko haram ne wanda sun kama matan da matsayin bayi sun yi ta biyar su har sun kai cikin to ala halin ah, ba mu sa hakikanin labarin saboda shi sojojin su sojoji sun musanta sun cewa gaskiya na ban zubar da cikakken mata ba amma makaho ya ce in ba mu magana rami mu kawo in ba mu rami magana rami da ka ji an fara zarge-zarge to in ka bi za ka iske akwai tushen magana ko da dai ba haka dubu biyar ba to ana iya samun ila wasu ɗaruruwa Allah ya sawa a yan boko haram sun ci amana sun cutar da musulmai sun cutar da al'umma Hmm.